bariki yau baki ɗaya kanmu na yau ku tattaro gabaki ɗayan ku ku taho nan ku ji me zan ce billahi lazi duk wani ɗan bariki au kawali au wata ta kama gida au wata ta kama hotel au wata ta kama koma ina ne au ta au wata take a cikin ko kun san ganyen wiwi yana da alfanu a jikin ɗan adam ni ce Amina Bello Abbas Premium News sau da yawa idan aka ambaci kalmar wiwi hankalin mutane yakan karkata ne ga rashin mutuncin da zukar tabar wiwi a nan ana zargin harin ɗin da aka kai a turin biciri cibiri kaduna state gaskiya ba sojojin sama sun haka shi ba akwai gungun 'yan ta'adda shahararriyar 'yan tiktok ɗin nan murja ta zubar da makaman ta, yayin da ta fito ta bidiyo tana faɗin cewar duk wata shahararriya mai ji da kanta ma'ana marjin magana na tiktok da sauran duk wani social media so ya kamata ba su fito su zubar da makaman yakin su tuba su goma ga Allah duba da yadda mutuwa take zuwa ba ta da lokaci a kowane lokaci za ta iya zuwa an gano cewa tabar wiwi tana da matukar amfani a rayuwar dan adam ta da gobe wannan ya faru ne biyo bayan wani bincike da likitoci suka yi cewa lalle wiwi tana da matukar amfani sosai a rayuwar dan adam don haka idan baka sha to sai ka san fa yadda za ka yi ana zargin mutanen da aka kashe 'yan maulidi a garin kaduna tudun biri ana zargin cewa wa'annan mutane ba sojoji ba ne suka kashe su duba da wani furuci da shugaban sojojin ya yi a wata tattaunawa da aka yi da shi kafin daina cika ku da surutu ga bidiyoyin nan ku gani kai tsaye amma kafin nan ku danna mana subscribing da alamar kararrawa ta yadda zarar mun tsura sabon shirinmu za ku gani kai tsaye aiki yau ga baki ɗaya kanmu na yau ku tattaro ga baki ɗayan ku ku taho nan ku ji me zan ce billahi lazi duk wani dan bariki au kawali au wata ta kama gida au wata ta kama hotel au wata ta kama koma ina ne au ta au wata take a cikin gari au wata ta haura kasa au wata take go and come transaction su ta zuwa su ta billahi lazi duk ku tattaro ku taho nan ku saurare ni da kunnan basira to yan bariki wannan ga baki ɗayan mu lokacin nadama yayi ko mun so ko ba mu so ba dole mu nadama ku duba ku gani mutuwa ta yo cikin yan bariki ku kuma kun san da cewa mutuwa ta shigo cikin mu yanzu yan bariki ne kawai suke kwanciya ƙasa to ya kamata ga baki ɗayan mu mu ajiye makamai saboda waɗanda suka mutu ba sai mun tona asiri mun ce yan bariki bane yan cikin kungiya ne ba sai mun zo muna cewa yan bariki bane ku da mu da ku mun san cewa yan bariki ne ba su taɓa tunanin cewa za su mutu a wannan lokacin ba kuna dai gani ku tumur da ake da su aje nan aje nan aje nan yau ke kuka ga whoop one whoop one whoop two whoop three to alquran ta zo kai ni da ma tun yau kwana nawa nake istighfari shi yasa ku ji ni na shiru abun duniya ya ishe ni ga harkar sako bam ta sama ya ilahi aka sako shi muna tashan mota ba magana ba ta Allah an tafi za a je wani state eh, eh, an tafi garuwa nan to billahi allazi an bariki ku taho mi wa kan mu karatun ta nutsu kun ga kukan nan da muke yi a cikin bariki mace mace nan da ake kun fa sani ni da ku ba wani kure mure kawai harka ce ta kwartu kwari kukan da muke ba komai bane ba sun mutu a wannan system din da muke ciki me za a ce wa buwayi gagara misali sun mutu yanzu in murja ce ta yanka fa qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni bil musibati ko kuma ke hajiya sa'a ta sidiya Abuja an hada harka in ke kika mutu ba qalu in allahumma ke na rantse da Allah ku taho duk ku zo ku musan inda yake mana ciwo lokaci yayi dama shekaru sun ja dan a cikin mu ba a shekara 20 kaf din mu wallahi ba a shekara 20 shekaru sun ja manyance ya fara bayyana ta ko ina tun kafin ma a zo tinkan Allah ya kwashe mu ai da dariya a hakura mm, a baiwa children su zo su su zo su tsora daga inda aka tsaya in Allah yayi kuma ba za su yi ba su mu da mun yi ritaya kun ga dama an ce a sittin ar arba'in da sittin na rantse da girman zati ba wasa nake mana ba kun je gani ba abu ne na tonan asiri ba mu fito mu ce su wane da su wane yan cikin mu ne da suka mutu a'a ko su wanda da su wanta yan a'a mu dai tun da mun riga mun sani kuma connection ce ta yi a juna sanda aka yi ta mace macen nan a cikin mu mu ajiye makaman yaƙi mu koma ga Allah kafin ma a ce mu mutu duniya gaba take da mana dariya ai magana ce to ni kuma ba na son dariya ba na son na ba na san na wuce a ce in mm, kaza kaza da a'a ba kai kai yoman da dama ta a'a to tun kafin ta zo kowace ta addama kamanta a nufi gida in a ɗauye kike nan Allah ya abincin ki idan abin ne kike nan Allah ya in unguwar ku haya ake gidan ku din nan Allah ya ba komai ba abun kunya ba ne ba wallahi la yanzu galiba ɗakin kara nan wallahi tallahi tasiri shirye kun ganta nan a gida ga ta hankalin ta kwance ta yi kiba duk muna fada nama far are ne mu bamu da pimples man da muke shafa ne kun ga kuraje kafta kafta duk na farare ne ni kaɗai ce nake da kurjin pimples ba riki za a shafa wancan a shafa wancan dan a yi burge maza kuma yanzu dai kun san ƴaƴan Taliban ake haifowa farare ne ɗas ga su nan ta ko ina yara onda 8 onda 20 dan haka duk ta kare a zo abu Allah kawai a haƙura a ritaya mace-macen nan yayi yawa kun dai gani babu abin da zan ƙara ce bana. mun rubuta wa wani RIP mun rubuta wa wani RIP alaji kanka kenan ko menene Filjinatul Firdausi da da Hausa nan gaba kun san wa za a rubuta ta yi hajiya Karima ke ce kayu hajiya na na kece. ce hajiya zirabdi kece ce hajiya murda ta unguli kece. ce duk mu sani ba da muka kwana muna kuka me muke yi mun shiga uku in aka waya connecting wana ina ya mutu a guri kaza an je kaza la ilaha illallah ya mu rurrufe a ce a kaza ne a ce a kaza ne mu mun san ko a ina ake komai da mace-macen nan to sai an jima in za ku ci gaba a ci gaba ni dai ba na san ran da zan wuce a ce min Allah sarki wallahi ban yi wai Shin ko kun san ganyen wiwi yana da alfanu a jikin dan Adam? Ni ce Amina Bello Abbas, Perium News. Sau da yawa idan aka ambaci kalmar wiwi hankalin mutane yakan karkata ne ga rashin mutuncin da zukar tabar wiwi ke haddasawa ga bil adama. Amma bincike na cewa za a iya amfani da wiwi wajen maganin wasu matsaloli na kiwon lafiya kamar su HIV matsanancin ciwon ciki, yanar ido, basir, kumburin hanta da dai sauransu. Wani bincike da JCI Insight ya yi a shekarar 2017 ya gano cewa wiwi na rage hawan jinin mutanen da suke da shi. yana rage hawan jinin gajiya da damuwa da kuma lafiyar hankali motsa jiki wato isometric da kuma ciwon sanyi wato cold sakamakon haka ne kasashe irin su amurka jamus thailand da dai sauransu suka yadda da amfani da wiwi domin maganin wasu cututtuka akan haka ne hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta nema a sassauta dokar da aka saka akan wiwi domin ana amfani da shi wajen magunguna sai dai wani hanzari ba gudu ba bincike ya nuna cewa shan wiwi yana haifar da rashin lafiya ga kwakwalwar ɗan adam wajen yanke tunani da kuma shawara hakan ne yasa ake ganin cewa ba wai zukarsa za a dinga yi kamar sigari ba sai dai zai fi kyau a samu ƙwararrun likitoci domin su ne za su fayyace maka yadda za ka yi amfani da shi idan ya zama dole idan kuma doka ta amince maka. To jama'a ku sani dai Najeriya ba ta ɗaya daga cikin ƙasashen da suka yi da a amfani da wiwi. A ƙasan nan ana zargin harin ɗin da aka kai a turin biciri Kaduna State gaskiya ba sojojin sama su aka kai shi ba. akwai gungun 'yan ta'adda ya za waɗannan gurɓatattu ne na 'yan ta'adda cikin sojoji waɗanda aka ɗauka suna wannan ko kuma wani ɓangare ne na wasu abubuwa na dai harkar addini mai son ƙarin bayani ya je ya bincika jawabi na mai magana da yawon sojoji na sama wanda ya da bbc maganar da yake yi na cewa ana zargi akwai 'yan ta'adda yanzu an ta'addan nan cikin sojoji suke yanzu an ta'addan nan cikin manya suke yanzu an ta'addan nan cikin harkar addini suke ana zargi na su suka kai wannan hari na turin cibiri da sauran hare-hare ɗin da aka kai a cikin arewacin najeriya wannan magana gaskiya ce ta fara fitowa fili na akwai mutanen da ke son su ƙare da arewaci da musulmai don haka yanzu ya zama wajibi ga ɗan arewa you ka je ka binciki bayani na PRO na sojin sama da yi akwai mutane da ya ce wanda suna da jiragen yaƙi cikin ƙasar nan tun da daga harin ai sun karyata ba su so haka ba amma da pressure ta yawa suka fito suka ce su ne you know amma ina da imani da Allah shi shugaban sojojin sama da na ƙasa ba su da masaniya game da wanzu? abu illa dai su tsakankanin wannan cikin ami akwai wani group na sojoji waɗanda aka biya suna wannan don haka abinda muke roƙo Allah ka tona mu ko ina na sun kai wanga abu asiri Allah ka san su kuma ka san bakin nuhin da aka biya arewa da shi you know don haka duk arewa ya zama wajibi ka bude idon ka san gen din da ka taya cikin arewa ka san gen din da ka taya gidan soja yanzu su kuma sojojin mu musulmai ya kamata ku koma sa ido game da wa'anga abubuwa you know shugabannin ya kamata ku sa ido yanzu wanga abubuwa ta fara hituwa hidi PRO na sojojin Najeriya na sama ya fito ya ce akwai 'yan ta'adda waɗanda sun mallaki jiragen yaƙi a cikin ƙasar nan. In dai haɗin ta'adda na iya mallaka jirgin yaƙi a cikin ƙasar nan kuma ya zama da ba a iya gano shi ba a iya mai wani abu to laya Najeriya ana cikin wani hali. Dole mu fito mu waɗa wannan saboda muna kishin arewa, muna kishin mutanen arewa, kuma babu abin da muke fata irin zaman lafiyan arewa. Zaman lafiyan arewa shine zaman mu, you know, sai da zaman lafiya ake komai na rayuwa. don haka muna kira ga manya-manyan mu na ƙasar nan manya tsohin shugabannin ƙasashe tsohin gwamnoni tsohin ministoci tsohin sanatoci da sanatocinmu ma na yanzu dole su hito su buɗe wuta a majalisa a san mina na da rarrab mu dole su fito su buɗe wuta majalisa a san mina na faruwa arewa so kusan takwas ko so tara an kai wannan a katsina an kai shi a zamfara an kai shi a borno an kai shi a nasarawa you know ga an yi shi a yobe ga yanzu an yi shi a kaduna ana zargi akwai 'yan ta'adda waɗanda adda jirgin yaƙi a cikin ƙasar nan waɗanda ba sojoji ba ne saboda ba mistake ba ne you know za wani gulɓataccen gurum ne cikin sojoji aka biya suna wannan to don haka ya zama wajibi sanatocinmu ku buɗe wuta ku tashi majalisa ku buɗe wuta a san mina raka kawarwa a arewa na kashin wani akai mistake ba mistake ba ne da gangan ne an kai wannan you ka je ka diba bayanin da PRO yayi yace akwai yan ta'adda a cikin ƙasar nan da sun mallaki jirgin yaki kenan akwai yan ta'adda da sun mallaki jirgin yaƙi kuma ba a iya gano su to kashe mu ba za a bari ba don haka dole ya zama wajibi distin mustaf manyan mu dole ku fito ku yi magana Allah ka ba mu zaman lafiya a cikin ƙasar nan thank you